الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس ولا للتحفي من البركة قرى قرى ما صلى اللغر مرقعي محمد صديق المنشاوي الله يجب أنسى a darasin da ya gabata mun kwana a ƙarshen shafi na 34 inda malam yake bayani akan kurakurai na masu sallah a bazin auren alwala Allah yana kawo kurakurai waɗanda babu wani takamaiman tsakani a kansa ya kama na wato kuskure na farko dangane da abin da ya shafi kan jini a yau za mu tashi a farkon shafi na talatin da biyar daidai tare da kuskure na biyu da masu sallah suke tsammanin shi kuskure ne ma ko ba kuskure ba ne shi ne lamsul mar'a shafar mace mutum ya yi alwala ya taɓa mace ala ya ce wanda sharar ƙaunu bi na ƙudin wudu'i inda lamsul mar'a ti bayan musulmi ya yaɗu a tsakankanin musulmai cewa alwala tana warwarewa idan mutum ya taɓa mace wa khasatan al-awamu minhum musamman ma jahilai waɗanda suke ba malamai ba wanda suka fahimci addini sun ganin cewa in dai mutum ya alwala to ba dama ya taɓa mace ranar mace ta taɓa shi ko shi ya taɓa ta alwala ta shawarware qala ibnu taymiyyah ibnu taymiyyah yana cewa ma mu karhu cikin maganganunsa ga summarizing ɗinsa wato zai ɗan yi summarize ne cikin maganar ibnu taimiyya. inda yake lil fuqaha fi lamsi al mar'ati thalathati aqwal malamai suna da maganganu guda uku dangane da kafar mace idan mutum yayi alwala al awwal na farko shine annahu yanqu alwala tana warwarewa sawa'an kana bi shahawatin am la shin shafar nan an yi da sha'awa ne ko ba da sha'awa ba huwa qawlu shafi'i imam shafi'i ne yake da wannan ra'ayi sai ka taɓa mace da alwala ko kayi da sha'awa ko baka da sha'awa ka zo zaka fita sauri amma kai da liman sai ka ya jikin ta shi ke ta warware alwala na fata ana fahimta Allah ya ce a tsakani na biyu la kudu mutlaqan kai kai alwala ba ta warwarewa shi kuma Allah ya ce wannan wa huwa qawlu abi hanifa maganar abi hanifa ne ba an da sha'awa ko ba sha'awa asalisu na lauku shine a tafsir bambancewa yin bayani rarrabewa tsakanin waɗannan maganganu guda biyu malam ya ce fa in kana bi sha'awatin suka ce in ka taba ta ne da sha'awa in ka taba ta ka ji dadi an fahimta ya ce na kama alwala ta warware an fahimta sannan ya ce wa in lam yakun bi shahawatin idan kuma ba dan sha'awa ba bane har wani kuma su karo da ita ba san kana tawowa ba a gaba nan sha'awa jikinta ne ya goyi jikinta za ka wuce da sai ta wurin kawai ta da sai ta wurin za ta wuce ko dai wani dalili ka zo mita mata wani abu ta taɓa ka ko hannun ke taɓa jikinta an fahimta kaga ba dai da sha'awa ba to wannan kuma lam yanqub wala ba warware ba walaysa fil mas'alati qawlun mutawajjihun illa hadha al qawl an gane wannan ko awil ladhi qablahu yace babu wata magana da ake jinginawa na malamai dangane da wannan mas'ala da warwarewa alwalan ne alwala idan ya shafi mace ita in ba wannan magana da Imam Ibn jamia ya kawo ba ko ita ko kuma waccan maganan ta farko da ake cewa wato gama garin mutane suna ganin cewa alwala tana warwarewa shi yasa ma yake da matsaloli ne da babu wani sakani takamaimai ina fata muna fahimta to amma kenan yanzu idan aka baka zabi wanne zaka dauka a cikin guda uku da imamu ibn jami'a ya kawo da imamu shafi da yace ta warware kai tsaye a sha'awa ko ba sha'awa da imamu abu Halifa da yace ba ta warware ba ko mara sha'awa ko ba sha'awa kuma tafsili tafsili ina fata muna fahimta ma iya cewa ra'ayin imamu malik da imamu ahmad ina fata muna fahimta sai da kuma shine ra'ayin jumhur amma dai kai ma kana da zaka fahimta menene zaka ci tafsirin ko shine inda sha'awa ne ta warware in ba da sha'awa bane tana nan ha da ya kasance kuma eh ba sha'awa ko kuma ji sha'awa ba ya wura to ta zo eh inda sha'awa ne kawai eh tafiya yake limanin san da shi ba sai zuwa yanzu ka na ba da barkatarsa sai ji daɗi sai ji daɗi

babu shafi a da kwata babu tafiya da ba ni niyya kawo babu in ce ta taba ka kawai ta san kawo shi kuma abu hanifa ne ce ko da biya ko ba da shi akwai a bara to kana kawai inda dai abin da ke karya ta bai bayyana ba ina fata muna fahimta ana maganar mujarradin alwalan ne kawai yanzu ne ka taɓa mace a fahimta yanzu ba cewa aka yi fa ka taɓa mace kuma sai kai inzali ba a wannan ba a kai nan ba dama babu a kan wannan in haka ya faru a wannan tabatan ne jikinka ya shafi da, ko hannunka ko jikinka ko haka ko mafi kun yi gaba da gaba zuwa Kan da cewa, Na'am. ko ta hore yawa to to eh, ba abu kenan eh, aikin hajji ne a aikin haji in kuma ya daga gaba wurin ana yi da gangan kuma abin da ke zuwa ma ya ce ya ta cikin abin yana yana kuki wallahi a gaba Allah ya tsare ni fashi da rai dokaji da gari ba ah, ya ce da mutum a kama zunan da mun dubi Allah ya kyauta kwarai ko a dawa ka ga wannan da gangan to ka ga magana um, wani shi na nan da sa, an cikin da aka yi ma ta yau zan sai da kan suke kansu kuma da aka kai zuciyar kuma da abin da ke gaba za a ta samun Eh. kawai su suka kama wa eh. su lokacin da na fara zuwa umara a shekarar da na je ina ina hundar da ɗalibin ajiyar aka kwashe mu abinda ya bani mamaki cakuduwan dawa mu ya haka kawai da za su ga aiki ba yadda kake karantawa da kanta wani nan ka dai practical ake yi to kawai sai ga wata mata da wani ita matan ta je ta a hajarar aswad ana so ta fito shi kuma wannan namiji yana so ya je ya sumbanta ba hanyar da an sha kuɗi malam ta tura ya tura malam haka suka zo suka haɗe gaba da gaba haka ana tura shi yana turo ta ita ba haka kawai suka juya suka to biyu na da rage ko ba fara ba ne karo saboda ba sha'awar ba ita ce a wurin ba a fahimta to akwai wanda zai yi dama dan sha'awa wannan gojar an sha kama wala dai jina ka ne amma har da ke mun dade a wurin an sha ya faru ma mana wurin magani so saboda ka akwai wanda zai yi goge kaga in ka kalla dai ahwat ahwat ma'ana ra'ayin da zamu ce ya fi dan dama dama Shi ne wannan tafsirin in da sha'awa ne warware in ba sha'awa kuma shi kenan dan kawar dan adam a bisa lalura na rayuwa ka dole kai mu'amala da mace aka ce ko mun hulan nan naman ta ita ni hajja da ko mun hulan kala ni ko maka ta hannun kai gaba nan shi da ma ta dan rungume ka ta dan sun bace irin alajiya hanya din nan ina fata muna fahimta biya ga a lokacin sai ka sake alwala kuma sallah ga ta wuce. na kuma ga alwala ta zana tunda ba wai dan wannan kai ba shi ne malam ya ce walai fi muhara mun karanta sai ce fa amma na laqabi bi mujarradin lamti ce jingina warware alwala da zaran an shafa mace Allah ya ce fa haza khilaful usul ya saba ma asali sai an wurgar da imamun shafi'i yanzu inda shi ya ce ka warware ce wa khilafu ijma'i sahaba kuma ya saba ma ijma'in da sahabbai su ne. Ya ce wa khilafin akhar ya saba ma dalilai alaysa ma qa'ilihi nafsun wala khiyar shi kansa imam shafi'i da ya faɗi wannan magana bai da nafsi ba wani abu da yake yafi a kansa yace fa in kana lamsu fi qawlihi ta'ala dan har wannan shafar da aka faɗa a cikin hadin Allah ta'ala da yace aula muslimin nisaa in kuka shafi mata yace idza urida bihi allamsu bil yadi idan ka nufin shafa ne da hannu an fahimta wal ko kuma sumbanta wani nahwi zalika da makamantan haka kama qala ibn umar kamar yadda an samu wanda ya tafi akan wannan fasar billahi dan umar radiyallahu anhuma wa ghairihi yace to faqad alima annahu haythu zakara mithlu zalika min kitabi wa sunnah yace a san wanda ne yadda aka ambace shi a alquran da sunna yace fa inna ma yuradu bihi ma kana min sha'wa ana nufin shafa ne da aka yi shi da sha'awa an gane ko مثل قوله تعالى في الآية التي kamar kusan kusan fadan Allah ta'ala ayan da sai magana kan itikafi wala tu tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku shafe su halin kuna yin itikafi a cikin masallaci wa mubasharatul mu'takifi shafan da mai itikafi yake yi ne gairi shahawatan an gane ko yayi shafa ga mace ba dan sha'awa ba la tahrum alayhi wannan ba haramun bane a gare shi bi khilafil mubasharatul shawa anin ya shafa mace da ainihin wato sha'awa ina fata muna fahimta kazalika al-muhrim alladhi huwa ashadd sannan haka muhrimi wanda yake cikin harami da aikin haji ko umara da ya masu tsanani law bashar al-mar'atu li ghairi sha'awa inda zai shafi mace ba da niyya ta sha'awa ba lam yahrum alaihi wato lam yajib alaihi dam an gane wannan ko ko lam yajib alaihi dam wato bai zamanto shafan haramun bane akan sa Allah mu fara gini akan ka fidiya Allah ce fa man za'ama anna qawluhu ta'ala aula muslimun nisa bi tanawulil lamsi wa in yakun shahwatan wanda yake ikrarin cewa wannan aya tana nufin shafa ne ko da ba da sha'awa ba kad kharaja anil lugha ya kauce wa yaran larabci lati ja'a biha alquran wanda qur'ani yazo da shi bal wa allughati an-nas fi arafihim ya ma kauce wa yaran mutane a urfin su wato a al'adan su innahu idza dhukira al-lamsu domin idan aka ambaci shafa alladhi yaqranu fihi bainar rajuli wal mar'a shafan da ake gwama shi tsakanin mata da miji mana a ce mace ta shafa namiji namiji ya shafa mace ai annahu lamsu shawa ana nufin shafa ne na sha'awa wa aidan annahu ya yaqulu cewa kuma har yanzu dai ba a cewa illa al-hukmu mu'alliqun bi lamsi nisa'i mutlaqan hukuncin wai ya shafi shafan mata ne duk sai albi sunfin nisa'i ana nufin da dukkan sunfin mata ne fa huwa ma kana muzannuhu shahawa shine duk abin da ake zaton in yi shi ne dan shi sha'awa amma masu man la yakunu hu?" amma shafin abin da shi babu mazanna a wurin kadawatul muharimi ko kazawatul muharimi bar ɗan uwanka wanda ba muharram wanda yake muharramanka ne sagira da yarinya karama karama harramanka shine yakka ka tsawa hannunka ko ta kama hannunka ko ka ko kanwanka an fahimta irin wannan yace to fala kubu jiha yana baya warware alwala da shi kamar lam yaj'al al-lamsu naqidan wanda kuma ba su sanya alwala tana warwarewa ba ta wani ta kowane irin dalili ana abu halifa kenan yace to fa innahu yaj'al al-lamsu innama haka ne innahu yaj'al al-lams innama urida da bihin jima a lokacin ya maida lamsu shi fahimta sa abu hanifa amma da shi jima'i ake tafi da shafan ba wai taɓawan jiki ba ne ana ka faru da ita ake yi kama fi qawlihi ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka saki mace kafin ka sadu da ita an gane ko ya kafa hujja da wannan aya qad sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama allamsu wa taqbilu li ba'd nisa'i ai ya tabbata daga manzon Allah cewa ya shafa kuma ya sumbanci wasu daga cikin matansa ana Aisha radiyallahu anha an samu daga rana Aisha Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qabbala ba'd nisa'ihi annabi ya sumbanci wasu daga cikin matansa ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا سنة الذي يوجد من حلاتي ما بحرر يا يأر ولا با أنه وطلق هو جواب ولكن أعلى تأشاكي kusan taba ka كوم mutum aka دي واتو كو wannan tafsirin shine hujja in dai dan sha'awa kai shi kan ka warware kuma kai yi sha'awa aba ba ta abin jan eh amma an sai ma dan sha'awa kuma sha'awa ce ta zuwa Allah ka tana Allah shi ne Allah wani sun ji ta mutane tambayi wa alaikum salam eh sallaka tana ne inda ba ta wuce ka ba sallaka ba inda ka sa su tashi kenan ta gaba san ba ku idan ta wuce ta gabanka, ba ta waka ce baliga eh, haka ne ka wuce ka bayan suturan ka ba ku amma ta wuce ta gaban sallah shi ne ta karya maka sallah sallar ce ta ɓaci ba ba sai ka sake sallah ko dabba abubuwan babu dabba mai ita dai macen da cikin ce ita dai yan kare ka tabbata kare shi ma ana kakace ko ya kace ko ya kace in dai ba gashi ta wuce ta gaban ka a banda yara ƙarana wadda ta fara yin al'ada su ne ba malamai su ake nufi su ne inda suka wuce ta gaba Allah ka a ta sutura ba bayan sutura ba kuma shi na kisa sutura idan za ta wuce sai ka matsa wata ma sai ka kuce biyu kamar ne da gangu ta wuce ta bayan ka bayan ta wuce ta gaban sallah ka ta karya maka sallah ka fada maka sallah sai an sai an sake ko da matar ka ce na'am shekaran jiya ne aka zo wani hadisi

in aka kawo wani labari da ya fita daga cikin ko magana ne a cikin sallah ya kawo musu dalili shi ne sai na ina sai na kawo shi ko ya ji da wani ruwan Allah ya shigo wanda Allah ne Allah ya zo na sai Allah ya ce ka tashi da kare sai ce ai wannan hadisin ya faru su ɗaya kuma a wani sosu sai su kuma ai hadisin tun da aka shi ka shi a wani wuri shi ne na cikin ina cikin da ya a wannan ya fahimci ya fi ra'ayin sa ne kawai ana yin nafila idan mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna umarni ne na ya ce in ka shiga masallaci ka zauna liman na hudu ba sai ka yi rasa kuma ga umumin ma ka zauna a masallaci ba tare da kayi nafila ba shi ma duka waɗannan duka ya game ko bai ware ba a wancan a wannan kuma ya ware su da ke zai da waɗannan hadisa kuma ana magana ma tare da liman da mamu da mamu da liman ya halatta amma da mamu da mamu ne ya halatta a yi magana ba a fahimta amma za ka ce wa liman ruwa ya sauka da gafar ta malam sai sauri alari ya taso ko ba gane ba ko shi ya tambaye mamu mamu su ba shi ansa kai tsaye amma da kai da na kusa da kai ku ne ba za ku magana ba saboda hadisi ne a ya kwata shi ma annabi yana hutuba ne ya shigo kai tsaye yake biya masa dukiya ta halaka ya rasulullah ruwa babu dabbobi suna ta mutuwa ana cikin kwari annabi ya kawai ya daga hannu ya fara addu'a Allahumma ajisna Allahumma ajisna a gani kawai sai ga ruwa sha yace wallahi da gudu muka tsallaka muke koma gidajen mu shi da aka yi sati guda ana ruwa a Madina har a hadisi yake jamara ma ra'ayna shan sabtan kamilan sati guda turba ruwa kuma da harabi ya magana da annabi da wani juma'a ne na ana ruwan annabi na kan mumbari sai wani ya sake shiga masallacin wanda ya ruwa ma ya ce ko shi wanda ya wannan tambayan ne ko wani daban dai ina shakka ne sai sake ce mai yanzu kudi ta halaka ka za a samu ɗaure ne rasa zuwa saboda ruwan yayi yawa Ya ka zuwa kasuwa to abubuwa sun rikici nan ma sai annabi ya rika nuna kowane sassa yana addu'a din da ya sa ya nuna sai da kawai ya kafe aure. a jikin lajimare ko a jikin garin samaniya din yadda ya nuna sai da ya kafe ruwa kawai sai ta shine har annabi yake rantsuwa yace na rantsi da wanda ya tsaira jahannamsa babu wani mutum ko aljani ko tuka ko kaza face ya shaida ni manzon Allah ne. Saboda da. wanda zai gaya maka wannan kawai ya faɗa ne kawai bai fahimci yadda nasu yake ba gaskiya da eh, ni dai in na mai adalci kenan amma an ba ka faɗin in zan tsananta sun shi kawai ya faɗa sa zuciya ne Allah ya kyauta to Allah ya kuma ai baka baka sani ba ko ban sani ba to sai ba wani matsala a ciki Allah ya samu dace الأمر بنا في الدنيا حسنا الآخرة حسنا النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين